zalunci kunci wa mara tare da musguna masa cin zarafinsa kudin gwilan munafurci ka ta tafi sai sami sarari a wannan gida. to magi ta bi ta takura eh, mu ki sake faɗan irin wannan maganar ni za ka sa a yi wa kishiya na halima amma dai ba ka cika cikakken mara mutunci au mara rai mutunci dai dama yin kishiya rai mutunci ne ke aka yawa wata da ba za a miki ba dan sutura nan ta ko in kawo ma mara kunya yarinya dan sauran abinci na aiko kada za ki biya mun wannan abu abinci naki ne Oba, wai yara nan da ya kira shi ta nan bai kankanta ba kuwa. Ba me kawai in dai jariri ne ko jariri ne ya zo kawai ka sa kaya kawai ba ka canji shi ne magana kawai malam nan. Mama Abdul dan mi komo ruwa buta. Muguwar kishiya, mugun aboki, muguwar kawa, tare da mugun boka. duk a cikin wannan shiri mai suna marayan Allah. Wayo Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maman Abdul. Wannan ruwa kika kamun ne da kike kamun ruwa. Allah ta fara. mijin ta ce tare da muguwar mata mai fitinannen yaro na san abin da ke tare da kullakullar boka a duk a cikin wannan shiri mai suna marayan Allah ita ce tabbas to wannan ita ce matsalar ki ita ce matsala Gida? Me ya faru? To gaskiya aure zan kara. Aure? Aure zan kara. Saboda kai ni Yau akwai bala'i a gidan nan. Aure za ka kara? Na rantsi da Allah ba ka san To yanzu ake so a yi? Kawai so nake a kashe ta. A kashe ta? ga maka Allah yadda. Ai magana mata gari. Ai magana hakuri babu. Yana nan fitowa ku neme shi a kasuwa gun 'yan downloading ko ku neme shi a youtube channel ɗinmu mai suna autan matasa tv ah, bayar Allah daga ina. Halima? Na? Ya na ka kake ta kauɗi kana oh, ta ba dole in kauɗi ba in yi zuba. Eh. Wannan sabo ta ta muta mm, autan matasa TV. Eh. Autan matasa TV. Yes. Ita kake yanzu kake. Ita nake ta faman yabo. Eh, ta shahara a duniya a faɗin duniya. Allah Allah wallahi to ai ba ni da labarin wannan abu ai yanzu na dama zo in fesa miki labarin nake kokari ki santa alkur'an a ina take ita kuma wannan a karamar kuma bunko da take ko Allah wallahi tallahi kwa. Ah. assalamu alaikum wa alaikum assalam biyar Allah daga ina daga nan hirar me kuke yi ai bura hirar wannan mm, mm, mm, sabuwar tayan nan ta autan matasa tv Yan mata. Ko dai wannan tashar da ake ɗaura wani fim sunan shi marayan Allah. Allah. a ba ita ce a yakin gano. Allah ya kode. A yakin gano bayar Allah. Ai ba isa da na kira bara a kamar gona auduga. Eh, Wala Allah kuwa. Sannu bayar Allah. Kai. To assalamu alaikum jama'a. Jama'a. Abokanayen arziki. Eh. Ina sanar muku autan matasa. Kar yar uwa mace ko namiji kar ki yadda a baki.